yaya al'ummar Nijar sun ka ɗauki shigowa wanga cutar yau hiye da shekara ɗaya. Quand a est a en mars 2020, eh, da ta bayyana a cikin watan maris na shekara ta da 2020 muna yar cewa bisa ga yadda aka watsa labarin annobar mutane sun ɗauke ta karara kamar wata cuta mai haɗari sosai ko watakila cuta mafi muni da duniya ta sani an gabatar da ita kamar wata cuta ma'ana ta jinya idan aka harbu da ita tana iya zama ajali abu na biyu game da yadda mutane suke ganin wannan cuta ana iya kamuwa da ita ta hanyar mu'amala da mutumin da ya kamu idan mutumin da ya harbu da ita ya kusanto ku ta hanyar kusanta ku kaɗai yana iya liƙa muku ita. Daga nan mu'amala tsakanin mutane ta zama babbar hanyar yaɗa cutar. Wannan kusantar juna ita ce mafi yaɗuwa fiye da sauran cututtuka. Wace irin fahimta ne mutanen garin sun kai ma wanga cuta? Cikin ƙungiyoyin al'umma yaya mutane suke fahimta wasu mutanen na ganin misali cewa cuta ce da ke akwai tun fil azal da aka jima da ita da aka jima da saninta bisa ga sunan murar lokaci kuma wasu na ganin a ƙarshe gaskiya wani tunani ne wata yaudara ce kuma mutane da dama ba su yarda da akwai wannan cuta ba kuma wasu na ganin cuta ce ta haraka ga gwamnati tana son cika alƙaluma domin samun taimakon waje kenan duk nuna muku uku a ƙarshe a cewar wasu ba ta cuta ba ce illa wata makarkashiyar turawa kan ƙasashen mu. Wani irin ki gaba kun ka samu game da wanga cutar da kuma fahimta kun ka samu a kai? Hakika annobar ta yi zamaninta komai ya canza wakiltar wannan cuta wannan fargaba kan wannan cuta ana iya cewa an wuce ta an zo ga wata cuta da ake iya maganinta a yau tare da samun allurai ana iya cewa duniya na ganin ƙarshenta ta. L'humanité en train de voir le bout du tunnel.